A yau zan yi bayani akan ingantaccen haɗin maganin sanyi, ina wanda sanyi ya masa katutu da kai nake. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar kullum sunana Kabiru Ishaq gidan magani Habal Center. Insha Allah a yau cikin yardar Allah da taimakonsa zan yi bayani akan yanda ake haɗa ingantaccen maganin sanyi. Wanda yake fama da sanyi wanda ya ƙi ci ya cinyewa ka rasa yadda za ka yi ka magance shi hanya mafi sauƙi shine sai a samu ganyen kalgo kalgo dai irin namu na gargajiya aka samu ganyen kargo idan busasshe ne a daka shi ya zama gari idan ɗanye ne a kirɓa shi sai a kintata kamar misalin cikin gwangwani biyu na garin kalgo in busasshe aka daka idan kuma ɗanye ne wanda aka jajjaga sai a cika kamar gwangwani biyu ɗin dai sai a zuba ruwa misalin lita hudu a samu lemon tsami guda ɗaya a yanka shi a ciki ba so ake yi tsamin ya fito ba kawai abin da ake bukata sinadaran da suke cikin wannan lemon tsami daga nan sai a nemo kimba masoro citta da kanamfari abubuwa guda hudu kenan sai a haɗa su a cikin wannan ganye na kalgo a dafa ya dafu sosai sosai in ya dahu sai a tace idan mutum yana da buƙatar zuma an fi son a sha maganin da zuma amma idan babu zumar ko kuma mutum ba shi da buƙatar zuma sai a yi amfani da shi a yanda ya samu insha Allah in aka sha maganin safe da yamma zuwa lokacin da wannan lita hudu ɗin ya ƙare to mutum zai ji matuƙar canji ga lafiyar jikinsa ba iya nan kawai ya tsaya ba yakan taimakawa maza matuƙar taimakawa mutum zai zama na gasken gaske haka kuma mata suna iya yin amfani da shi domin magance matsalar wahala a lokacin al'ada wasu matan idan suna al'ada sai ya kasance suna fuskantar uƙuba tare da tsananin ciwon mara idan ana amfani da wannan maganin ana samun sauƙi matuƙa ta wannan ɓangaren idan ya kasance ana fama da matsalar ƙurajen gaba ƙaiƙayin gaba da makamantan haka wato infection ya kama mutum ƙwarai da gaske mace ko namiji sai a samu wato ganyen darbejiya tare da ƙaro a haɗa su a dafa ƙaro saboda yana da danƙo ana son a fara zuba shi a ruwa a dafa ta yadda zai narke sosai sai a zuba ganyen darbejiya daga baya in suka dahu a tace maganin a riƙa tsarki da shi ana wanke gaba. Matuƙar an yi haka cikin yardar Allah za a samu sauƙi daga matsalar duk da take kama wannan ɓangaren wacce take da alaƙa da infection. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani sai kuma wani lokacin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.